da rabo mu da ke abadin ba za ta zo ba inda rabuwa sun gaskiya baya duba talauci ko kuɗi ku duba inda rabuwa sun gaskiya baya ya muni ko ku wani duba inda rabuwa da ni da ke mun zama wata makara abu ɗaya a zuciya inda rabuwa da rabo da rabo da rabo ba za mu kawo ba da rabo rabo cikin gida na za ki zauna in aka ce babu ke shin da wa zan yi rayuwa a jami'ar gari ba komai marwan kawai ba ka da lafiya ne baka da lafiya ne sakamakon jinyarka ne da yar uwarka ba inda muke yi sai kuka komai namu ne da ya tsaya can hajiya kuka ke gashi nan na ganin hawa idan ki ba kuka nake ba ra'ayin rayuwar ne haka Ikon ma na samu. Ina addu'a ne, Allah Ubangiji ba ka lafiya. jikin naka? Sauki Nadia. Nadia ki mamaki ne? lafiya san gaskiya ba ya duba talauci ko kuɗi ko duba inda rabo Sun gaskiya ba ya duba wani ko kwake wani duba inda rabo wai me yasa ku maza ba ku da tausayi ne ina son dr habis kowa ma ya sani menene laifina don cancanci wulakanci daga gare shi da zan same shi tabbas da na kalli kaina matsayin wadda ta fi kowa sa'a a rayuwa <laughs> haba na sai ba ki ce ma kishi ne gida mai kishi ma ki rasa da wacce da ke yi da talakawa wallahi na zubba za ka gane ba ne yau da ta hadis ne yake bara soyayya a wajen wata 'yar talakawa wanda karanta bai kai tsaye ko ba wallahi kin ban kunya kuma kin ban mamaki faɗa min da me tafi shi. ba zan so kaina ba kuma ba zan yi ƙarya ba don ta fi ni komai kyakkyawa ce ajin farko a yanzu haka tun kafin ta kai ga girmanta tabbas na tsorata sosai da naga abin hari na a komarta ina wani cika ce, ina jiji da kai idan na kuna da ta kasance kun kwada sosai gurin rahanci amma muku da kware gudun gurin sace zai ta gani Nazif tsoro nake jikan na rasa shi ki sai ba yanzu ni ba zan ce kuma ba amma zan je in ganta wani Allah ma na gano abin da kike nufi sai na sa abin da zan yi ina zuwa ka ce mu ke mu ka rabuwa mu da shan ruwa kai ne ka sani a jikin mu ta jinin mu dan Allah dan annabi Marwan na so ka haƙura da maganar yarinyar nan saboda tun a baya iyayenta ba son ka suke yi ba don haka ka haƙura da maganarta ka ji da lafiyarka hajiya ba zan iya rayuwa in ba munirat ba munirat ita ce rayuwa ta hajiya Hajiya wannan wa irin masifa ne haka? Mun gani fa ban yadda da ku ba. Kowa iji iji da matsalarsa. gaskiya na canza shawara yanzu babu wata halaka a tsakanin ciki raina cike ina tuno ranar rabuwa inda rabuwa ko mutuwa in ta zo sai da ya ta ɗauki magoyi ɗaya inda rabuwa ba shi talauci na shirin rawa ne da alaikum lafiya malam na je in tambaye ki mana Ina sauraron ka. Wadan Allah sai yaushe za ki bani dama mu tuna asirin abin da yake cikin zuciyarta. Dr. Hafiz, dan Allah na roƙe ka ka daina bibiya ta haka. Domin bana na jin tsaya bata lokaci na wajen sauraron maza. Don ku ɗin ne ku sai ku. A'a Nadia, kada ki ce haka. Biki san me dalilin da yasa nake son ki ba. A kowane lokaci kin kasance mafarki na. kuma ina ji a raina zan yi rayuwa tare da ke kuma in har hakan ya kasance za mu magance duk wata matsala da za ta taso mana tsakani dakata dan Allah Hafiz wai ana so dole ne tuni na faɗa maka ba na yi ka je ka yi abin da zai fiye maka amfani Nadia kada ki ce haka abin da nake so ki gane shi so sartsi ne kuma farin ciki baya taɓa ɗorewa sai tare da bakin ciki saboda haka duk inda nake kuma duk inda na tsinci kaina ina tare da ke ba zan ta umarta da ke ba assalamu alaikum wa alaikum assalam dakta ba ɗinka ne suka ƙari su ok ina zuwa nadia ina so ki san cewa kamar da na faɗa miki a baya zan kasance tare da ke kuma zan yi rayuwata tare da ke sannan kuma ina tare da ke har abada na barki lafiya Lafiya kalan. Ya aiki? Lafiya kalan. Wata magana ce ta kawo ni. Ina jin Magana ne akan Dr. Hafiz. Sam ya hana ni kuma. Batu akan Dr. Hafiz ko? Magana ce mai tsoro kuma zai ɗauke mu tsawon lokaci kafin mu kammala. Sannan kuma Dr. Hafiz zai iya shigo ya tarar da mu. Ki bani lokaci. zan neme ki shikenan sai na ji daga gare ki sai na yi maganin kina dan hanyar da ta tunanin ko kuma an yayin ki faɗi kuma yake damun kiki. in dai matsala ne akan jikin manira cika ina ya sauki me yake faruwa ne mai alhaji na ce maka ba komai ko shikenan ya masu jikin jiki da sauki alhamdulillah yanzu ma kafin ta yi wuce sai da muka yi yari ita sosai to ya jikin shi wannan yaron ma dakata alhaji to wai me yake faruwa ne To wai me yake damun ki? Kin ki faɗi damuwar ki. To in dai akan jinyar Manirat ne ai naga kuma ta samu sauki ko? Alhaji ba maganin zurfin ciki bane. Al'amarin ne bana son tattauna shi a gaban Manirat saboda ya iya samun matsala. Alhaji yau da safe na duba Marwan abin da ya Rukayya ta mun ban ji daɗin sa ba. Domin ta shaida mun cewa ta janye shawarar da muka yi kowa zai ji da matsalarsa kawai. a wannan ai hajiya ba abin damuwa bane hajiya rukayya tana da gaskiya haba alhaji me kake nufi da wannan kace ba matsala ba ce kin ga babu wanda ya damu da damuwarsu ko mu da muka je wajen su mun je ne dan damuwar yarmu ba wai dan damuwarsu tabbas hajiya rukayya tana cikin tashin hankali da damuwa domin ta ya nuna haka da ce kin gaji sosai ma alhaji wallahi wannan tafiyan yana tana mu shekaru ashirin da biyar hmm. suka wuce yan mata kenan sai kika tana mu lokacin da nake neman soyayyar ki kin wahalar da ni sosai maryam ni ko a lokacin iya buri na shine ga na mallake ki alhaji <laughs> ya kuma to na asiri a a kika kawo magana to ni na shiru mu koma maganar mu ta baya <laughs> mm, to shi kenan tabbas hajiya maryam hajiya rukayya suna cikin damuwa da tashin hankali saboda ba su da kowa ga ɗawainiyar asibiti ga fama da abin da za a ci amma insha Allah da gauna zan ɗauki ɗawainiyar su gaba ɗaya insha Allah alhamdulillah ba komai ba komai to na ga kaman kin gaji ki je ki zana ni na shiga mota don koma <laughs> na gode na gode gashi talauci na shirin rawani da ke a duniya um, sakamakon gwaje-gwajen da muka yi a kan shi marwan ya nuna cewa lallai sai an yi masa aiki a zuciyarsa

kamin kuma problem din shi ne idan ba a masa aiki ba ya wuce minti hamsin da biyar to rayuwarsa tana cikin da rabo da ke abadin ba za ta zo da rabo sun gaskiya ba ya duba talauci ko kuɗi ku duba da rabo sun gaskiya ba ya duba ajiya babu abin da zan ce muku sai dai Allah ubangiji ya saka muku da gidan aljanna domin ina ji a jikina kamar ba zan tashi ba ba za ka mutu ba maro gara tare da ni maro hakuri za ku yi addu'a nake da bukata a wurin ku ita za ku yi taimu ko bayan raina abin da nake bukata ke a auren ku don allah hajiya a kai nan ga munira ko sau ɗaya ne Yaya Marwan ba za ka mutu ba. Salamu alaikum. Hajiya jiki. Ga Ya Ya kuri cuta ba wuta wani. ya Ki yi haƙuri Nadia, ki sa hannu. Babu komai. Ni dai kawai ina buƙatar ganin Munirat domin na ɗaya da ita wani sashi na zuciya. Tabbas so abu ne mai wahalar da zuciya da kuma sanya ta nishadi. Na so a ce ina da nisan kwana domin na kasance cikin bata kulawa. domin gujewa faɗawa wahala irin ta so. Ne ka sanya a jikinmu ta jininmu ya zagaya inda rabuwa. Waɗansu ta yaƙin raba mu ya Allah kai dubiya inda rabuwa. Inda rabuwa. Inda rabuwa. Inda rabuwa. Inda rabuwa.

kalla ya haƙuri ki tashi ki haƙuri